Da maraicen jiya ne dai gwamnan na Kano ya yi wata ganawa da manema labarai a Kano kuma ya amsa wasu tambayoyi daga gare su. Sababbin jami'an nan sun yi alkawari za su yi aiki tukuru kuma ga wani sabon abu ya fito yanzu na community policing wato shine sa al'umma a cikin harkar tsaro musamman ma wajen ba da samo labari. Saboda haka muna fata harkar tsaro za ta zama harka ta kowa da kowa amma wannan al'amari gaskiya ya riga ya ɓaci sosai da sosai. To nan nan jihar Kano kuma kasan muna ta kokari domin mu tabbata wannan abu bai ɓaci kamar yadda ya ɓaci a wasu wurare ba. Dr. Abdullahi Umar ganduja kenan dangane da taɓarɓarewar lamuran tsaro a Najeriya. Kazalika gwamnan ya fayyace dalilan da suka sanya ya nemi a kafa sansanonin jami'an tsaro a dajin falgore da ke yankin kudancin kano lokacin da aka farma dajin sambisa na ga shugaban kasa muhammadu buhari na hasashe cewa idan an baza su an fasa su a can to za su shigo dazuzzukan najeriya su zauna mu ko muna da babban daji wanda ake kira falgore dajin falgore saboda haka ina so ya bani dama mu yi sansanin wato horar da sojoji a cikin wannan daji mun kashe biliyoyi a cikin wannan daji a yanzu haka akwai gine-gine da yawa kuma sojoji sun fara koyar da ƙananan sojoji kuma mun haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakaninmu da jihar Kaduna da jihar Bauchi. Gwamnan ya yi ƙarin bayani game da manufar gwamnati ta mayar da ma'aikatan gwamnati su fiye da dubu biyar zuwa makarantun jihar domin su koyar a ajujuwa. Mun yi kuduri na cewa ilimi kyauta, ilimi dole daga matakin firamare har zuwa na sakandare. To saboda haka muka fullo da hanyoyi na tattara kuɗi domin mu inganta wannan abu musamman ma ƙara yawan ajujuwa. Mun yi bincike mun ga muna bukatan malaman makaranta da yawa. To kaga idan ka duba wannan zaka ga cewa ɗaukar sababbin malaman makaranta wajen dubu biyar kasan karin kuɗi ne sosai da sosai muka ga cewa to ai ma'aikatan gwamnati a gaskiya ma sun yi yawa to amma babban matsalar shine in ka ce za ka rage ma'aikata kuma to magana tausayi za ta shiga magana tsaro za ta shiga duk to kaga wannan babban matsala ce saboda haka to mafitar shine tun da yake akwai ma'aikata waɗanda yake suna da ilimin koyarwa muka ce to shi kenan su koma cikin aji dama dai muna biyan su albashi a yayin zantawar gwamnan na Kano ya yi bayani daidai gwargwado akan manufofi da aikace-aikacen da gwamnatinsa ta yi cikin shekaru shida da suka shuɗe a ɓangarori daban-daban na rayuwar bil'adama. Amma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi ƙoƙari matuka wajen kaucewa yin tsokaci akan kusan dukkanin batutuwan da suka shafi siyasa kamar batun magajinsa a kujerar gwamna da mutumin da zai goyi baya a takarar shugabancin Najeriya a shekara ta 2020 idan Allah ya kai mu. Kazalika gwamnan na Kano ya ƙi yin bayani mai faɗi a kan sarƙaƙiyar da ke cikin asusun fansho na jihar Kano da batun ba da 'yancin kuɗi ga ƙananan hukumomi da ɓangaren shari'a da kuma majalisun dokoki na jihohi da sauran muhimman batutuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.